ta'ala barakatu sarki zaki ina wuni ina gajiya da Allah na yi wannan voice din ne saboda na ga kuna program da yan izala yan shi'a da rika na so da Allah akwai wani abu da ya faru da ni kuma wanda ya faru da ni da shi dan shi'a ne ina so da Allah inda yanda za a yi a faɗakar ko a wannan ya dai sani dai ko ma me sako ya same shi a dan ko za a masa nasi ya gane abin da ya faru da farko mijina na farko ɗan shi'a ne mun yi aure a kan ba soyayya gaskiya a tsakanin wanda nake so daban shi wanda yana zuwa gurina na yi ƙoƙari na aure shi saboda dalilin mahaifiyata ta nuna min cewa tana son sa da sauransu gidanmu ba sa son wanda zan aura na farko wanda na kawo hakanan na haƙura saboda shi wancan soja ne na aure shi tunda na aure shi muke zaune ina lokacin ina NCE hakanan ya hana ni NCE ya zo sama mun aiki nake yin aiki ina ɗaukan ɗawainiya tun yara na biyu da shi ni nake ɗawainiyar su zan biya kuɗin makaranta zan yi waye aka samu kaman tam uku ina biyan kuɗin makaranta bibiya ina bashi lokacin yana karatu a yana digiri dinsa to zai tafi makaranta ni sai na ɗauka ɗawainiyar makaranta ne ko na biya hana shi sai nake biyan kuɗi zan ɗauka in bashi ashe shi baya kaiwa daga nan dai muka fara samun matsala da na kula baya kaiwa ka san rayuwar da da yanzu shekaru sai na nuna cewa to tun da zaman haka ne ni fa dama ba san sa nake ba ga irin ɗawainiyar yadda zan yi a yara na baya yi gaskiya ni in zai rika cin kuɗi na sai a rabu to dai da Allah kawo rabuwar a haka muka da shi har Allah kawo ina gama idda ina ga bifi da sati uku ba sai Allah kawo wancan. Mm. kafa wancan mijin saurayina na farko sai in aure shi da na aure shi ya zo muka yi aure da shi mun zauna da shi shi yana garinsa ne ina nan saboda ina aiki sai zama na ba wani abu to tun da na aure shi dama shi kansa mijin farkon yake cewa bai yadda ba cewa dama sai in mana waya da wancan shi bai irin dai haka dai na in Allah da ba za mu zauna ba da Allah ya aiko kaddara kwata-kwata shekara mu ɗeba mai biyu ba mun aifi ɗaya da shi ɗa mace muka rabu shi ba laifi ba faɗa shi kawo a hakan da muka rabu wallahi tun da muka rabu da shi har rana mai kamar tiyo ya'ya uku mace ɗaya maza biyu baya ɗaukan ɗawainiya hatta farasitamol wannan bari tsaya wa ɗansa ba ba zai yi mai komai ba ko da yaro bai da lafiya ba sutura kirki ba kuɗin makaranta iya abin da zan ɗauki ɗawainiya tun ina yi har ƙarfi na zo ƙare akwai waɗanda suke bi a ɗan uwa masu yin kai shi kotu ni kuma saboda ɗaɗan da muke a tsakanin mu ba zan iya kai shi kotu ba na rabu da shi idan yaro bai da lafiya ba zai siya mai magani ba ba zai bar shi kwana a gidansa ba idan ƴan uwana yau suna can gobe suna can Allah ya yarda dai macen tana gabana haka nan muka girma har Allah kawo lokacin aurenta aka aurar da ita auren da ya zo wallahi ko naira goma mutumin nan bai ba ba aka bi shi aka bi shi aka bi shi sakamakon auren ba irin matsatsalar da ba a samu ba da abubuwa ba irin abin da ba a yi ba sai ya zo ya ce ya ba da kuɗin gado ya yi wane ne yanzu haka shi kansa wanda ya masa abin aikin gado akwai sauran kuɗi da yake bi na har yau yake cewa yana ban su kuɗi bai ba da ba bayan haka ita kanta yarinya da su zo ta aihu ta aihu ya ɗaya yanzu haka tana da yarinya guda ɗaya tana tare da shi bai mata komi ba ta aihu bai mata komi ba shi ubanta haka muka zo mu da ta aifa a cikin azumi ta aifa aka sha wahala ba irin shi ma yanayin abin da ba shi gaba shi kansa mijin saboda kowaye ma ya ga kana ɗawainiya za ka yi kaza ba wani appreciating ba abin da uba zai yi dole kai ma ba za ka yi daraja ba a mazan mu na yanzu a ido karatu tana da ilimi duka yaran nan suna da ilimi karatu ya kamata ta yi yarinyar nan haka take zan karatu haka muka haƙura ita mace ta yi haƙuri tun da ta samu mai santa in Allah ya za mu san yadda za mu ta koma makaranta yanzu abin da ya fi damu na 'ya'yansa biyu maza ga suna wannan yau a ce ya yi abu kaza an kama shi wannan a ce ya yi wannan ba wanda yake ɗaukan ɗawainiya a ɗauki waya kira shi sai ya ce a basu in ya so a kashe su za su kwana a gidan da matarsu zai yi abinci ba sai ɗauki abinci ya ba su ba sai dai su fito su zo gidan mijina mijina cin yana ɗaukan wahalar yana ƙoƙarin ya yi wallahi yanzu ya fara gajiya idan sana'a ne za su zo dole ne ina aikin albashi saboda ya'yana ba 'yansa ba ne ya riƙe mu mace har an yi aure zan siyi wani kan abinci ko wani abu na ƙara dole na da kuɗi na tunda na na wasu na zuwa su ce ka gani bayan haka nan shi kansa dan adam tunda ya ga wa'ancan zan ba za a bar mu wahala zan yi zan yi wane ne dole shi ma hannunsa akan wani abubuwa tunda 'ya'yana ne ya su zo yanzu za a ce babu kaza ban yi ba nawa za su zo su ci manya-manyan samari ka gani ba sana'a ba makarantar girki ba kulawa ba neman me ina yaro ya kwan ina yake kwanaki ya hau ya samu ya game da wata ɗan matsala har suka aka rike shi bayan yana rike a hannu ni mai waya nake ce mai ban ga wani ba ina yake sai ke ce mun wai yana gida da ya fito sai ce wai ai ba mamaki ba baya nan ashe kwanansa biyu an rike shi bai ma san yanda yake ba to shine nake so a taimaka da Allah magana da yawa in na ce zan yi ta wannan iya wannan ya isa a yi mai nasiha a musu nasiha a sauran maza abin da suke irin wannan rayuwar ana samun mata a cikin wani irin yanayi to assalamu alaikum ah, kamin malam ya magana don roki malam ya bani minti daya kan ni kan na ah, bismillah to na gode malam abin da ni na fahimta shine wasu maza in suka saki mata farko suna son su ga ta lalace ta zama wani kazama ni kanan na fahimci magana ita wannan baiwan Allah ke sannan wannan baiwan Allah kuma na biyu point da nake son malam ya duba kai yara in sun kawo namiji za su aura maimakon a bincika a duba mai addini ne zai iya rike ta shi a ce a'a ai wannan soja ne wai saboda ya zama soja shi iyaye su ki da ya aure ta shaka aka wani malami aka bata to yanzu malamin shine wanda ita matan take zuwa ta yi tefani ta eh, ta kawo kuɗi ta bashi ya je ya biya wa yaran shi kuɗin makaranta shi ya ci bai biya she haka haka dai har rabuwa ya zo tsakanin su tana gida fa malam shi ya ƙara aure bai je ya ɗauko ya ɗauko matan shi ba fa to ita kuma yanzu shi tsohon saurayinta sojan shi ya zo ya neme ta shi aka yi aure she ce yanzu ya bulga mata zargi wato aiko a da tana ɗakin shi ita da saurayin masu na communicate suna fira shi yasa shi yanzu shi ka ɗauki haushin matanka ka ɗibiya wa ƴaƴanka baka duban ƴaƴanka malam anan akwai matsala to ni kan da na fahimci maganan kenan na gode sosai malam da ka bani dama na yi magana so sarki zaki magana ta ƙarshe da kai na ka ce idan muka rabu da mace mafi yawanci eh ba ma nufin matan da alheri so muke muga sun lalace haka wallahi wannan yana nuna maka yadda zukatanmu suka samu matsala ne hmm. kuma kamar yadda na ce maka mu system na rigingimun ma'aurata kullum muna ci haka ne babu ranar duniya da za ta fito ta faɗi ta koma zuwa ga Allah ba a zo min da wani kes na mace ba da ita da mijinta akan wani abu babu wannan ranar hmm. to asali mu gane cewa sarki zaki shi yasa a nan gurin shari'ar musulunci sarki zaki idan ina da mace na rabu da ita wallahi da abatta rayuwarta ta shiga garari ta faɗa harkar karuwanci ta lalace gara aboki na ya ya aure ta ya rufa mata asiri ya fi sauki Allahu akbar Allahu akbar kai ni na ga wanda wallahi da ya rabu da matarsa ka gane hmm. da yake yana da hali da Allah ya kawo ƙarshen zaman har yanzu ba ta sani ba shi ya ɗauki nauyin wani sarki daki da abin da zai yi auren da jari na sana'a in ya yi auren da zai riƙe shi don ya riƙe ta. Allahu akbar. Allah. Kuma wallahi magan nake maka har yanzu matar ba sani. Hmm. Saboda kawai sun haihu da shi daga ƙarshe rayuwar ta auren Allah bai kaddara ra a ci gaba ma to saboda kada ta lalace mm. wallahi ya ɗauki noyin wani ya aure ta ba wai dan ya sako ta ba shi ya ƙara aure a'a sai mm. dan saboda kada rayuwar ta ta lalace ya kuma ba shi jarin da zai yi sana'a ya ci gaba da riƙe ta ah, a rayuwa akwai irin wayannan maza duniya akwai akwai wallahi Allahu akbar so a ƙa'idar da annabi ya dora mu akan ta cewa la yu'minu ahadukum hmm. hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi hmm. ya kamata a ce haka muke idan mun muna so wa kanmu alheri ɗan uwanmu kamar da muke so wa kanmu wannan abu na farko na ƙarshe kenan abu na farko da ta fara da shi kudiyan ta tace dan shi'a ne so yana so a nan gurin kan mu yi tarkisi akan abin da ya shafi ɓangaren aƙida ko ɗan shi'a ne ko ba ɗan shi'a ba ne wannan matsalolin ana samun su a cikin dukkan masu alaƙa da kowace aƙida hmm. kana iya samun wanda zai ce maka shi ɗan izala ne amma idan ka bibi alaƙarsa da iyalinsa wajen zamantakewa ta aure kaga abin bashi da kyau kana iya samun wani wanda zai ce maka shi ɗan ɗariƙa ne in ka bibi abin da zai faru tsakaninsa da iyalinsa ta bangaren mu'amala abin ba da kamar yadda aka samu su wannan kalmar alakanta shi bai da alaka da aqida ta yadda kowace aƙida kana iya samun mutumin da yake yana da mu'amala mai kyau ta fuskar tsarewa iyalinsa abin da ya kamata ya tsare kana kuma iya samun a cikin dukkan ƙungiyoyin nan mutumin da yake yana iya samun irin waɗannan matsalolin kuma ana samu akwai su wannan shine abu na farko abu na biyu da kai magana kace wanda iyayenta suka kawo daban wanda kuma ta kawo ta ce tana son shi daban su kuma sun ce ba za su ba ta shi ba saboda soja ne so ina so iyaye su gane cewa asalin ya mace idan ta kawo miji iyaye sukan yi rejectin ne in bai cika ka'idar da shari'a ta ce ba ba mutumin kirki ba ne kuma ba shi da abin da zai rike ta sai a ba su yadda ma saboda in ta samu matsala matsalar kansu za ta dawo shekaran jiya da muka yi magana akan kunya da muka kawo kistar annabi musa ai kaga ɗaya daga cikin yan matan nan ta ba da shawara ta hmm. ce qalat ma ya a jirgu, baba ka dauke shi aiki mana inna khayra man a al-qawiyyu al-amin mafi alherin wanda ya kamata a ɗauka aiki ga shi amintacce sannan shi yana da ƙarfi amanan ne zai sa 'yar mutane ba za ta wulaƙanta ba ƙarfin ne zai sa duk inda zai shiga sana'a ya aiki don ya nemo abin da zai rufa mata asiri zai yi sarki zaki cutarwa ta ƙarshe da iyaye za su yi ma 'ya mace shine su ɗauke ta su aurar da ita ga wanda ba ta so ga littafin raudatul muhibbi na can na qayyim ibn qayyim ya faɗa yake cewa ka aurar da mace ga wanda ba ta so a rayuwarta wallahi ya fi cutarwa sama da a ce duk abin da ta mallaka a duniya ka kwace mata shi zan baka wani labari akwai wata mata da iyayenta suka aurar da ita da mijinta sun haihu sun yi ‘ya'ya ‘ya'yan sun haihu su ma sun yi ‘ya'ya kaga hajji ko ke an yi ranan nan sai babansu ya faɗi ya mutu ta tara ‘ya'yanta mazansu da matansu ta ce don Allah za ta roƙe su alfarmar wani abu a matsayinta na uwarsu roƙon da take musu don Allah kada wanda ya kuskura a cikinsu ya ɗauki kashi ya aurar da ita ga wanda ba ta so. Allahu akbar Allahu akbar ta ce kun ganni nan da kuke gani hmm. ta ce lokacin da iyayena suka ɗauke ni suka aurar da ni ga babanku ya ce wallahi ba na son shi amma saboda gudun bacin ran iyayena na haƙura ne eh? musu biyayya ta ce wallahi tun daga ran da aka ɗaura musu aure da shi take jin wani abu yana tokarar zuciyarta ba ta daina ji ba sai ran da mijin ya faɗi mutu. A tana gaya wa ‘ya'yanta? Tana gaya wa ‘ya'yanta don ka san makurar da ‘ya mace take kaiwa wajen cutarwa a rayuwa ka ɗauke ta ka haɗa ta aure da wanda ba ta so so wannan abin yana da hatsari yana da mugun hatsari shi yasa ka je ka bincika mutuwan mijinta ya kawo mata hutun zuciya yauwa ka gani gashi fa an yi ƴaƴa sun girma sun yi jikoki amma ta ce wallahi ba ta daina jin abin yana tokar zuciyarta ba sai da mijin ya faɗi ya mutu saboda ba ta san shi kai <laughs> Allah sauke <laughs> Allah sauke shayi to ka lura so iyaye suna yin wannan kuskuren sarki zaki ɗaukar ya mace ga wanda ba ta so su ce dole sai sun aurar da ita ko tana so ko ba ta so ba a yin haka yanzu da haƙƙin da iyaye suke da shi akan ƴaƴa da haƙƙin da annabi yake da shi akan al'umma wanne yafi girma na annabi shi yafi girma amma ka san shekara 23 har annabi ya bar duniya bai taba shi akan kinkan shi ba ya daura ma wata aure da wani ko ya ce a daura ma wata aure da wani bata so Allahu akbar barira baiwa ce hmm. lokacin da aka yanta mijinta tana da zaɓi tun da yanzu ya ce mijinta bawa ne in ta ga dama ta zauna da shi in ta ga dama a rabu hmm. sai ta zo ta samu mijinta ta ce yanzu ba ta buƙatar zama da shi a rabu ya zo ya samu manzan Allah sallallahu yana kuka ya ce dan Allah annabi ya sa baki ya lallashe ta ta yi hakuri ka ga ba ita ba ko Abubakar da Umar ba yadda za a yi annabi ya ce yana kiran wani a cikinsu, ya ce bai zuwa haka ne to annabi bai kira ta ba ma tashi ya ɗauki takalman su ya ji har gidan Allah aka yi sallama da ita hmm. wannan matar baiwa ce yanta ta akama hmm. sai da annabi ya gama magana tana jinsa sai ta ce ya rasulullah bi ko kake yi ko umarni kake bani idan umarni kake bani ko ina so ko bana so dole zan koma dan umarnin ka umarnin Allah in ko bi ko kake yi ya rasulullah ta ce wallahi bana son shi ba zan iya zama da shi Hmm. annabi ya ce a'a wala ba umarni nake baki ba biko kawai na zoyi yi hmm. ta ce ta rasu wala wala in biko ka zai wala ba na son ki ba zan iya zama annabi bai ce to kin dai san ni ne annabin Allah ba ku to tun da hmm. dai har na taso da kaina na zo to billahi allazi wuta to annabi ya dauki takalman sai ya ce mata to sai an jima ki kale Allahu akbar ka lura Mm. so rayuwar inda da gaske za mu koyi da annaba rayuwar simple ce tana da sauki mm. ka na'am shi yasa kaga Allah ya wasafa annabi ya ce laysa bi fadlin bala galidi so wannan matsalar yana da kyau iyaye su duba ta sarki laki sannan abu na uku in ka lura ta kawo statement cewa mijinta yana cin amanarta eh yadda kuɗi ma idan ta bayar a je a biya wani abu sai kashe eh, ina ah. kudin makarantar yara eh. ina maganan girma <laughs> girma ya wai raƙumi ya shanya ruwan zakara girma ya fadi sana abu na hudu cikin maganganunta ta ce baya ɗaukan nauyin yar wato baya ɗaukan nauyin ‘ya'yansa da ya haifa tsakanin shi da ita. Eh. a nan gurin in baka manta ba mun tattauna abin da ya shafi haƙƙin ‘ya'ya akan iyaye. So wannan uban abin da ta faɗa in ya tabbata gaskiya ne to yana cikin haƙƙin ‘ya'yansa da na rantsi da Allah aka je lahira Allah sai ya tambaye shi. Ba zai matsa nan da can ba sannan sarki zaki inda a ce zan iya nuna maka nan gurin lungun nan nan gurin. Hmm. ga wannan kujerar da kake gani barin haska ta duk da akwai littattafai a kanta. Eh. Ka ganta nan? Eh, eh, eh. Wannan dogo kujerar. Na'am. To wannan dogo kujerar kusan mafi yawanci bayan sallar la'asar. Eh. Daga magariba wani lokaci har zuwa bayan sallar isha'i. Akwai jami'an tsaro na farin kaya. Eh. Wallahi tallahi suna kamo mata su zuwa da sunan. nan kan kujerar da ka gani nan suke kwantar da mutum su mammaka mai gora su bashi kanshi ko su mammarai akwai hotel ɗin da ake ce musu short time eh su yi mazan bulala ko matan mazan eh ah. akwai hotel ɗin da ake ce musu short time ka gane sarki zaki eh. hotel ɗin da ake ce musu me short time short time za a ɗauki mace a je a yi amfani da ita awa biyu uku hudu a biya ta na daga cikin dalilan da na fahimta matan da in suka ga mace da alamar mutunci kuma ba su taɓa kama ta irin guraren ba ba sa kai ta ofis sai su kawo ta nan guri na sai su malam wannan kai mata nasiha ta ji tsoron Allah ta bari ba daidai ba ne ta bari mu sake kama ta a gurin irin guraren to wata in mun bincika ta taɓa yin aure ko tana da aure ko abin nan wallahi sarki zaki wannan na daga cikin dalilan da ke sa matan wasu da aurensu sai kaga sun fita suna wasu harkoki da bai dace ba hmm. ta yadda mazan sun kasa ɗaukan nauyin matan to matan za su fita da sunan bari su je su wani abu don su kare mutuncinsu na aiki daga kare mutunci kuma sai a rasa mutunci a nan gurin nan gurin wata mata ta zo sarki zaki ta gama karanta min matsaloli halin da take ciki na rayuwa in mutum wani lokaci ya ɗauko baka labari in kana kallon shi kafin ya gama kana iya fahimtar bayanin sa wani lokaci ƙarya yake ko gaskiya ne sosai na'am da ta gama na fahimci cewa matsalolinta da gaske ne tana cikin wani yanayi aurenta ya mutu ba ta da aure sai na ɗauki kuɗi na bata da ta ƙirga kuɗin sarki kawai sai ta zauna tana ta kuka a nan gurin. Ah. Sai na ce mata a ah, tashi ki tafi mana me ya faru kike kuka. Sai ta ce min ta rantse da Allah ba ta taɓa tsammanin cewa ba a duniya akwai namijin da zai iya ɗaukar wannan kuɗin ya bata ba tare da ya faɗa mata magana banza ba ba tare da ya yi attempting yana so zai wani abu da ita ba mm. ita ba ta taɓa tsammanin haka ba mm. to shi ne take bani labari ta ce akwai wani yanzu kwanan nan kafin ya ɗauki irin wannan kuɗin ya ba ta sai da ya amfani da ita ya kai wurin su goma tukuni. Ka lura? So irin wannan wayannan matsalolin yanzu wajen ƙila wajen ƙoƙarin ta kare mutuncin 'ya'yanta to ba don tana da aiki ba sarki zaki to nan gaba za ta yi ƙoƙarin ta kai ne da sai ta je ta yi wani abu wanda ba daidai ba don da sunan tana ƙoƙarin sai ta tsare mutuncin 'ya'yanta so kiran da nake ga maza mu ji tsoron Allah duk ɗan da muka san ba za mu iya kawo shi duniya mu ɗauki nauyinsa ba wallahi cin amana ne gara ma kaka kawo ɗan duniya ya fi maka so ga masu nema da yawa Ta lura Allah ba kana walakatar da su lura na yi. sannan ta yi magana a kan abin da ya shafi an zo aurar da ‘ya'yarsa bai ɗauki shi ya bayar ba. So duwa wa'annan, so wa'annan matsalolin da ta faɗa mu ba wani abu ba bane bako a gurin na rigingimu tsakanin maza da mata abin da ma ya fi haka mu muna gani. su wannan kenan Su wani akwai wani abu da za ka iya sake dannawa na sauti sake danna mana shi na gaba ah, eh shi kenan magananta a'a kaman akwai odiyon da na tura maka eh eh, eh eh eh na danna na'am na'am eh to kun sake kunna mana odiyo na biyu eh mu je mutane su ji shi kuma mu je inda yana sawa odiyo din insha Allah yana nan yana nan gashi ya faru mu mun ji labari na ta yawo a gari to ni sunana malam yakubu ibrahim mata ta je ta fara wa gida to na ga girma ya fara zuwa sai nake zo gida a wuri na gida na kiya ma wata kawata na ce da Allah ta ni ban gari ya ka haɗa ni da Maryam Kabiru Rabiu